Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25 ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu a gidajen rediyoka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niya fm da ke birnin kwanni sai tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai kan mita 200.5 a ghana ana iya iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ke yi muku sallama a shirinmu na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar Ta taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin da za a ji yanzu za ku ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina da Dauda ta da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya Abdullahi Yahya Abubakar wanda ya bayyana muhimmancin samun haɗin kai tsakanin majalisun dokokin ƙasar da ɓangaren gwamnati. A shanguriyar Nijar za a ji irin fafatukar da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ke yi na ganin matan ƙasar sun taka rawar a zo a gani a zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya nan gaba. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Nijar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Tijani na kokarin samarwa matasan yankin da magaram kimanin dubu hudu ayyukan yi a fannoni daban-daban. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. jiya litinin masu shigar da kara a nan amurka suka sanar da tuhumar jama'an leƙen asirin sojin rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya wanda ya auna zaben shugaban kasar faransa a shekarar 2017 kana ya auna wasannin lokacin sanyi na olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shine mafi muni da wata kungiyar masu kutsen yanar gizo daya tilo ta aiwatar in ji hukumar binciken manyan laifuka masu kutsen guda shida dukkaninsu jami'an sashen leƙen asirin sojin rasha ne da aka fi sani da gru a takaice sun kutsa a kwamfutoci kana suka kai hare-hare domin taimakawa gwamnatin rasha a wurin yin katsalanda da ramuwar gayya da ma wasu ayyukan raunata ma'aikatu da cibiyoyi wanda rasha ke musu kallon abokan gaba in ji ma'aikatar shari'a ofishin jakadancin rasha a washington bai ce ufan ba a lokacin da aka buƙaci jin ta bakinsa amma shugaban ma'aikatar shari'a john demes ya ce waɗannan zarge-zargen da ke zuwa makonni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa bai nuna yunkurin katsalandan a zaɓen ba ana sauran kwanaki goma sha biyar a gudanar da zaben shugaban kasar amurka dan takarar democrat joe biden yana ci gaba da ba dan takarar republican shugaba donald trump rata a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a yayin da miliyoyin amurkawa ke kada kuri'unsu da wuri masu sa ido a kan ƙuri'un jin ra'ayi sun nuna tsohon shugaban ƙasa joe biden da kuma tsarin siyasar amurka na kusan shekaru hamsin wanda ya nuna ɗan takarar da ke kan gaba a ƙuri'un jin ra'ayi na ƙasa da kashi tara ko goma kana ya samu rabin kuri'u a jihohin da ake kira fagen daga da ka iya yin tasiri a sakamakon zaɓe shi ko shugaba donald trump ya yi imani cewa za a sake zaɓensa tuni aka fara zaben wuri da ba taba ganin irinsa ba a amurka inda sama da mutum miliyan 28 suka kada kur'unsu ko ta zuwa rumfar zaɓe ko kuma ta aikewa ta akwatin gidan waya adadin alƙalumar da ya yi daidai da kashi 20 cikin 100 na baki ɗan kur'un da aka kada a lokacin da trump ya doke 'yar takarar democrat hillary clinton a shekarar 2016 kana wasu kashi 30 cikin 100 kuma ka iya jefa nasu kur'un kafin ranar zaɓe Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta ɗage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa. Ministan kiwon lafiyar Kenya ya yi kashedi a ranar Lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama. wakilin muryar amurka a nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga jami'an kiwon lafiya sun farkar da jama'a bayan da kasar ta samu sababbin kamuwa da cutar a cikin 'yan makonni da aka sassauta dokokin takaita yaduwar cutar ministan kiwon lafiyar kenya mutahi kagwe ya ce mutum bakwai suka mutu da cutar a ranar lahadi kana wasu 685 suka kamu da cutar a cikin kasar ya ce jami'an kiwon lafiya na matukar damuwa da wannan labari there is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning were calling a case of new infections. Ya ce ko shakka babu muna ganin uh, abin da kwamitin mu mai yaki da cutar ya kira a wannan safiyar da sababbin bullar cutar. Mun nufi barkewar cutar ta biyu. Babu tantama muna ganin karuwan kamuwa da cutar a gidajen yari da wasu hukumomi a fadin gundumomi daban-daban. hasashen shugaban amurka donald trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar uku ga watan nuwamba da za a yi zaɓe ba zai cika ba a ranar juma'a katafarin kamfanin yin magani na fiza ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin corona virus a ƙarshen watan nuwamba wasu kamfanoni guda biyu da ke kokarin fito da maganin sun dakata babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai ƙarshen shekara Trump dai ya sha faɗin cewa za a samar da maganin ga mutane da dama kafin ranar zaɓen a wani ƙoƙari da gwamnatinsa ta yi wa lakabi kammala aiki da gaggawa da ta kirkiro domin samar da maganin cikin gaggawa da dadewa masana kimiyya na ciki da wajen gwamnatinsa suka ce ba zai yiwu a cimma wannan burin ba a ƙarshe da alamar china tana ƙoƙarin ƙarfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin krista da ƙasar ta amince da rarraba su yayin da jam'iyyar kwaminisancin china ta fitar da wasu dokoki akan rubuce-rubucen addini da wasu littattafan kirista da ake ganin ta waya ne ta ba wasu kungiyoyin kirista damar raba littattafai da kasar ta tantance su labarun duniyar kenan suka zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Yanzu kuma za mu kutsa cikin rahotanninmu inda za mu fara tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar Abdullahi Yahya Abubakar ya ce dole ne a samu haɗin kai tsakanin majalisar dokokin ƙasa da ɓangaren gwamnati saboda ƙasar ta samu ayyukan ci gaba. Sanata Abdullahi ya bayyana haka ne a wata hira da musamman da ya yi da wakiliyar muryar amurka a birnin tarayya madina dauda ga yadda hirar ta kasance muna neman ci gaba na mu to ya gamata mu yi aiki tare da 'yan majalisar zartarwa amma duk da haka ba za mu zo na mu yadda cewa wai mun ba da kai mun bar mu aikin mu mun bar namu aiki ba namu aiki da duk sai da an ka ba mu an ka shingaya an ka gindaya mana a cikin tsarin mulki ba za mu zauna mai wasa da su ba ba za mu yadda oversight mu ba na duban yadda gwamnati ke aiki ba za mu tabbatar da cewa duk wata dokar da aka yi an bi ta yadda an ka ce an ka tsara ta ba za mu yadda a yi almubazzaranci da dukiyar kasa ba duk wata banna wadda shigo cikin aikin gwamnati za mu bincike ta tsakanin da Allah mu tabbatar da cewa kowa ya bi doka wanda kuma bai bi doka ba mu ba da recommendation cewa ya kamata a hukunta in suka ce ba za su yi ba to majalisa tana da cikin tsarin mulki hanyoyi hanyoyi hanyoyi da yawa wanda za ta iya bi ta tabbatar da cewa abin da an ka zo an kai da aka shi an aikata shi saboda haka wai ba wai ba da kai aka yi ba amma akwai wasu wasu suka ce mun ba da kai ba wani ba da kai da mun kai kuma ina son wani ya hito ya ce muna cewa akwai wani haƙƙi wanda an ka ba mu majalisa akan wajen tafiyar da wannan aikin mulki wanda ba mu ba kenan ba ba da kan ku kai ba to ina shi ke in mun ba da ka faɗi mu abin da muka ce shine akwai abubuwan ta da mulki akwai abubuwan tsarin mulki akwai abubuwan bincike akwai abubuwan wanda za mu zo na arzikin neman tallafin arzikin kasa. saboda haka abin da muka ce shine ku zo ga mu ga ku mu muna da namu bangare ku kuma kuna da naku bangare shin ta wani hanya ne za mu bi ya zama cewa mun samu masalaha akan abubuwan da muka ga yayi daidai a aiwata wa jama'a kasa. ya ga magana kenan to wani tasiri kake ganin irin wannan taro zai yi tunda akwai korafe-korafe da ake cewa gwamnoni su ne suke hana muku ruwa gudu a yawancin lokuta idan kun tasamma yin aiki da zai taɓi rayuwar al'umma eh to aiki ga yadda mu muka ɗauko tsarinmu muka haɗa kan majalisar gaba ɗai da 'yan opposition pdp da mu 'yan apc in ka shiga majalisar mu baka gane bambanci don muna aiki tare kuma kowa ya san mun shugabanni da sun ka zaɓa muna yin komai tare kuma muna yi tsakani da Allah lokacin da suka zo aka zaɗa ne aka ce ni ne shugaban majalisa abin da na tashi ne bayan na musu godiya shugaban masu rinjaye shugaban masu rinjaye ne bayan na musu godiya na ce to ni mai haɗa kan jama'a ne ba mai warware su ba mai wariyar jama'a ba ne saboda haka a kaina ne tsakani da Allah duk wani wanda ya shigo cikin kohon na ya zo nan sanata ne na federal republic of Nigeria ba wani bambanci in muna cikin can ba din nan kowa duk ɗaya kowa ɗaya ke da wani kuma haka muke har yanzu to da muka haɗa kan yan majalisa duka ai su ba mu yi gwamnoni ai sai in kai ya rabu lokacin gwamnoni da suke samun shigowa yanzu in kin ga yadda majalisar da take tafiya da wuya ka zo ka ji cewa wasu gwamnoni ko wasu parties sun shiga ba a samu barakar da wani zai shigo ya zo ya raba kawunan yan majalisa ba sai yasa ba mu samu irin wannan taɓarɓarewar al'amari ba to cikin shawarwarin da kuka yi akwai inda kuka ba bangaren zartaswa shawara na cewa ta haɗa gwamnoni domin su ma su bi hanyoyin da ku kuka bi na sasantawa? Eh to kin san yadda constitution yake akwai bangare wanda gwamnoni suna da independent akan yadda suke tafiyar da su kuma federal government ba ta da wani dama inda za a tilasta musu akan yadda za su yi al'amuransu amma akwai canje-canjen da ake so a yi na tsarin mulki inda muke so a samu gwamnoni su ma in an canza wannan tsarin mulki su bude ma 'yan majalisa jihohinsu su ma musu masu numfasa judiciary fannin shari'a nasu su suka masu a karkari su masu numfasa ya zama cewa cewa su ma waɗannan ɓangarorin gwamnatoci a jiha na majalisa da kuma na masu aikin shari'a su ma idan an sakan musu haƙarƙarin su su ma su yi abin da tsarin mulki ya ce su yi. Daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda a yayin da ake shirye-shiryen zaɓuɓɓukan gama gari a watan Disamba na shekarar 2020 dinnan da muke ciki ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na ci gaba da gudanar da ayyukan faɗakarwa domin ganar da matan ƙasar muhimmancin shiga zaɓe a wannan lokaci da doka ta ware musu kashi 25 cikin cikin ɗari na kujerun wakilci a majalisar dokoki da majalisun karkara kamar yadda za a je ƙarin bayani daga bakin hajiya maryama katambe ta kungiyar kwangafen a su da wakilinmu a birnin mai suleiman muni barma mun shiga garuruwa mun yi ta musu eh, eh, eh, mun yi ta jayo hankalinsu wa'yan zaɓe da za a yi mun gani ke mata sun huto da yawa sun zama kandidat to yadda sun ka huto sun zan kandidat so muke su yi tsaye tsayin daka yadda su sun ka huto hihi sun ka aje takara yanzu su yi kuma kokari su shiga garuruwa garuruwa da garuruwa mu ma muna bayan su muna taimakon su su samu ƙuri'a da yawa saboda wanda wallahi yanda na gan su nan sun aza takarar nan in dai haka sun ka huto balle majalisar nan sun ka hawo majalisa mun gani wallahi mata sun ci gaba kwarai da gaske to amma kina ganin matan nan a nan Nijar suna da kokarin da zai ba su damar shiga duk inda ya kamata domin yakin zaɓe? ka san da farin ma ba su gane ba sun gani sun kai kaman baka da kuɗin nan baka iya zuwa wani wuri yanzu sun gane da ko baka da kuɗi faska kaman ga maza da yawa da ke majalisa da busu taila kwal ba kuma ba wani kuɗi da yawa gare su yanzu matan sun gane sun gane kenan yanzu sun ka gane so nike su san akwai mutane bayan su su yi kokari amma ka san komai da kake bida ka bide shi cikin kwanciyar hankali muna jayo hankalin su jayo hankalin diyan nan nasu su ma su jayo hankalin diyan ruwan zaɓe so muke a yi shi cikin kwanciyar hankali a cikin ruwan sanyi wa'ancan matan kuma da suke jewa musu ƙuri'a su ma ina jayo hankalin su su huto da hihi su yi ma matan nan bote ana ganin kamar jam'iyyun siyasa ba sa baiwa mata cikin cikakkiyar damar ah, da za su shiga cikin harkokin siyasa a wannan karo dole ne za su ba su paske ministan mu ta mata ta yi kokowa tare da mu ta sa an hudo ruwa sun lokota na har da din nan kenan an baka da minimum din na eh, eh, bisa kashi ɗari kashi ashirin da biyar din nan ba baka da shi sunel da kanta za ta jefa maka takardunka kenan dole ne wannan kuma ba kadai wajen depo ba yanzu har wajen rabo ma wato dole ne a baiwa mata ka son su kwarai dole ne wannan dole ne kuma wannan yanzu duk an ka fara insha Allah zuwa gaba kuma mu ma mun tashi tsaye in sha mu Allahu muhi eh, ashirin da biyar din nan da an kawai. Kuna so a raba tsaka Eh kwarai ko muna so a raba tsaka saboda me ka san mace in tana cikin haraka dole ne harakan nan za a yi shi da kyau kuma za a yi shi a cikin kwanciyar hankali kenan ka gani mace in gida ya gyaru an ce mace ce in kuma ya ɓaci mace ce kenan dole ne mu mu samu eh, mu yi kokowa mu samu hamsin hamsin din nan. To har yanzu muna jamhuriyar Nijar inda a wani mataki na yakar rashin aikin yi ga matasan kasar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Jan ta bullo da wani tsari na taimakawa matasan yankin da magaram kimanin dubu hudu da wasu ayyukan dogaro da kai. Kamar da za a ji karin bayani a wannan rahoton da wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta aiko muna. kimanin matasa dubu uku da ɗari bakwai da hamsin ne projejen din zai taimaka ma don su dogara da kansu. Madam Awami Rakiyatu gazibu ita ce jagora Agri Profocus ta ce sun shirya wannan haduwa ne don karfafa ma matasan dogaro da kai da taimakon projejen mai tallafa ma matasa don kafa masana'antu. Kawai kashi arba'in dari mata ne kuma ana son kashi ina ji ashirin ne na migra masu komowa da an tabara da su samu su zamana a cikin gari kuma su samu su yi aiki da ya muhimmanci zai kama su a cikin gari su ba gari arziki su samu su ma arziki kuma su ba eh, kayan karkaran garin karhi to sai muka ce mu yi fuwar fuwar kin gadon eh, eh, matasa na proje kin da waɗansu matasa da masu hannu da shuni akwai da dama dama proje zandar masu irin wanga aiki mu sa su duka tare don su tattauna tare su gani wanne ne hanyar da ya yi ya saukake muna eh, me ake ce gurin da muke nema an shirya wata baje kodi inda aka gayyato mata masu sarrafa kayayyakin gargajiya don nuna ma matasan muhimmancin kayan noma da kiwo sa'an nan muka kirayo mata da ke aiki cikin eh, me ake ce eh, kungiyoyi suke sarrafawa eh, abinci da dama cikin karkara don matasan ga su gani da lalle akwai arziki cikin kayan karkara kuma akwai Eh, me ake ce hanya a sarrafa su a ba su ƙarfi a ci su cikin nishar ana irin wannan abubuwa a haɗu da matasa a kira wasu a gwada musu hamma a ba su horo wasu hamma a ba su jari to amma abin bayya tasiri in kayan suka sarrafa bayya sayuwa da daraja da sauransu sai dai a je a sai na waje wannan kun ɗauki wani mataki a kan shi wannan mun doki mataki a bisa kan shi kuma shine ne ma zaman mu cikin projekin tunda projekin ya gamsu kungiyoyi da dama su biyar don duka tare mu kawo mu cikin wannan tahiya snv ina ji kowa ya san su wajen ba da horo wajen koya maka komi oxfam yana ba da horo yana ba da taimako guvernement duka wannan plan de development na gari ana so a sa matasa ciki uncdf ya zo ya ce wajen bashi ko taimako yana son gyara huska agri focus ta zo ta ce duka wanga abu in kun sare shi in ba ku zo kuka tattauna tare bai yi kuma yace in ku yi wa duka abu ba ku ba um, abincin kasa daraja bai yi wa. Suma waɗanda suka halarci wannan muhawara sun gamsu da abubuwa da dama na sana'arsu. Abubakar Lawal Shefu, yanzu duka wannan horo ne muke da kuma zabarar da matasa akan tsari na kasuwanci. Wata hanya ce ya kamata matasa su bi in suna so su tsara tsarin kasuwancinsu ya ne wani irin hanyoyi ne wata dama ce gare su kuma wasu kalubale suke fuskanta. Murya mai haye kyare To ni dai ina kiwo kuma ina kasuwa. Kiwo na raguna. Alhamdulillah zan Tunda a zawar kungiyar nan mun samu tallabi da yawa. Abin da bamu sani ba masu nuna mana. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar niger. Tutamar Abadi an gaishe ke Kar ku sha'afa muna kawo muku wannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar muna da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Ko ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Kamar yadda wasu ku suka ji a makon da ya gabata mun tattauna ne da malama Mary yar asalin ƙasar Najeriya da nan ƙasar Amurka. To me yasa mutane ke ce a ai mun muhi turawa? Eh domin suna da tsoron isan kwaso tsoron Allah zai ce ba su a nan sun suna da lura da rayukan mutane domin hmm. a nan idan mara lafiya ya samu damuwa yana da yanci ya kai kara kuma za a ji zai kai kara yadda an treating din shi amma a gida babu wannan hmm. su a nan suna lura da rayukan mutane su tabbatar kowa an lura da shi to the extent da za su tambaye ka bayan rashin lafiya za tambaye ka da ka zo nan ka samu wani matsala akwai wanda ya yi maka ya treating dinka da ba ka so mm-hmm. so suna da suna lura da mutane zaka gan sun akwai kaskanci mm. zaka gan likita ba kamar likita zai lura da kai nurses za su lura da kai ka ji asibiti za ka ji kamar kai kamar kai wani sarki ne ko <laughs> wani sarki ne ikon Allah kuma ba su nuna bambanci ko talaka ko baki mutum ko fari babu wannan. Hmm, haka nan ne to malama mari na uku na karshe ci a cikin abubuwan da suka baki shawa da ke zo na Amurka. <laughs> Shine hanyoyin su. <laughs> ok haka ne <laughs> iko Allah hanyoyi ko suna gyara hanyoyin ba kamar na gida ba kenan ba kamar na gida ba kuma hanya ya lalace saka gan ba bata lokaci sai a yi gyara hmm. don kisa hanya suna taimaka wajen tattalin arzikin ƙasa akwai wani bature da ke cewa ai hanyoyi kamar jiyoyin mutum ne to abun yana ba da mamaki to kenan kina bukata ga abubuwan da ki gani na amurka in ce batun makaranta da harakar likita da kuma hanyoyi an tabbatar da su a yankunan mu a Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi. Kwarai da gaske. Kira ne zaki musamman ga shugaba Muhammadu Buhari a yanzu haka. Na san eh, da nake sai mashi ne ya ci kukan talaka ana kashe 'yan uwanmu wannan kashe-kashen babar musulmi daban ba babar krista daban ba ana kashe mutane ba bai doke matakin a yi maganin wannan kashe-kashen ba bai sani da cewa amana ci allah ya bashi kuma a kwana a tashi zai ba da lissafi duk abin da yake faruwa a sa kuma bai yi ba ya yi alkawarai da yawa ya yi maganin corruption corruption din ma har abun takaici shine Najeriya muna da kuɗi amma muna kwana yunwa. ba da haka kira na gare shi shine ya tuna da alkawarin da ya yi a gaban Allah da gaban jama'a ya cika alkawarin da ya yi. Sannan waɗanda suna karya doka ya doke mm, mataki a ba su horo daidai ga laifin da suka yi. Waɗanda kuma ana taka masu ana taka yancin soyayya ya yi kokari ya ba kowa yancin shi mary akila wani abu ne baki sha'awa cikin jagorancin gaba muhammadu buhari gaskiya gaskiyan daya ne alkawarin da ya yi cika ba saboda haka ba zan yance ga abin da ya bani sha'awa ba domin ya zama bai cika mana alkawari ba so kuka ne mhm. nake kullum hawaye mu muna hawaye saboda ya juya mana baya kuka na shine ya dawo kan hanya ya yi aikin da ya kamata ya yi To mun gode kwarai Mary Akila, 'yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode. Abdulaziz Adili Toro sannu da aiki. A halin yanzu ga Suleiman Mana Barma doke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa ministan ayyukan bunƙasa noma albade abuba ya yi murabus daga mukaminsa ƙasa da wata guda bayan da jam'iyyar mpr jamhuriya ta tsayar da shi a matsayin ɗan takarar zaben disambar 2020 jerel ta ce ko da yake ba a bayyana dalilan ficewarsa daga gwamnati ba alamu na nunin albade yayi ne da nufin shirye-shiryen wannan fafatawa ganin yadda tuni ya kai ziyara a kasashe irin su chadi inda suka gana da shugaba idris debi wanne ya ba shi aron jirgin sama sai najeriya inda suka gana da shugaba muhammadu buhari kafin ya je togo a nan ma ya gana da shugaban kasa fornya simbe jaridar le monde na cewa wani ran gadin da ɗan shugaban ƙasar Nijar Abba Isu Muhammadu ya kaddamar a yankin Tawa ya fara janyo kace na ce kasancewar abin na wakana ne makonni kaɗan bayan da ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad ya ziyarci ƙauyuka da dama na wannan yanki lamarin da ya sa wasu ke cewa shin bazum yake yi wa kamfe ko kuwa akwai wata makarkashiyar da ke ɓoye bayan wannan yunkuri jaridar Lanketur ta bayyana cewa shugabannin kamfanin cnpc na ƙasar china mai ayyukan haƙar man fetur a niger sun hana wata tawagar jami'ai gudanar da aikin binciken da hukumomin kasar suka aika su gudanarwa jaridar ta ce kafin su tashi daga yamai waɗannan injiniyoyi kimanin sha biyu sun yi gwajin cutar corona sannan bayan sun isa aka kulle su tsawon mako biyu sai dai chinese ɗin da ke shugabancin wannan kamfani suka ce ba za su shiga wuraren da ake aikin haƙar man ba sai bayan nasu likitocin sun yi wa waɗannan jami'ai wani sabon gwaji lamarin da ya sa aka yi ta kai ruwa rana duk da cewa hukumomin kiwon lafiya sun tabbatar masu da cewa ba wanda ke da hurumin gwajin corona face cibiyar da hukumar lafiya ta duniya ta aminta da ita mu rufe sharhin na wannan mako da jaridar air info wacce ya tarwaito cewa a yayin da aka shiga kakar albasa a yankin agades manoma sun fara darawa sakamakon ɗumbin amfanin da aka samu a bana duk kuwa da barnar da ambaliyar ruwa ta janyo a wasu sassan jihar jaridar ta ce da alama za a ci amfanin albasar a wannan karan fiye da lokutan baya idan aka yi la'akari da yadda tun yanzu aka fara sayar da ita da daraja yayin da manyan motoci ke lodawa zuwa sassan Nijar da ma kasashe makwabta. Sule yi Barma, muliyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu za mu kammala shirin ne na yanzu da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Ranar goma sha takwas ga watan Agusta aka hamɓarar da shugaban ƙasar Mali Ibrahim Buba Kaita a wani juyin mulkin soja da aka yi Allah wadai da shi. cikin gaggawa amurka ta dakatar da tallafin tsarin da take baiwa gwamnatin mali kuma kungiyar kasashen yammacin afirka ecowas ta dakatar da mali daga cibiyoyinta tare da sanya takunkumi har sai an samar da gwamnatin wucin gadi ta farar hula a ƙarshen watan satumba aka naɗa kanar mai ritaya bado a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a ƙasar mali an naɗa kanal asimu gota shugaban sojojin da suka yi juyin mulki kuma jami'in diflomasiyya a matsayin mataimakin shugaban gwamnatin rikon karya. An naɗa jami'in diflomasiya kuma tsohon ministan harkokin waje Mokto Owen a matsayin firaminista rikon kwarya. Aikinsu shi ne kula da shirin mika mulki zuwa farar hula na tsawon watanni goma sha takwas wanda zai kare da zaɓe na demokaradiyya. Ranar biyar ga watan Oktoba shugaban rikon kwarya Bado ya naɗa ministocinsa baki ɗaya. Sannan ECOWAS ta janye takunkumin da ta saka wa ƙasar. Amurka na kallon faruwar wannan gwamnatin rikon kwariya a matsayin matakin farko na koma bin tsarin demokaradiyya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagus ya ce muna roƙon gwamnatin rikon kwariya da ta cika alkawarin da ta yi wa kasashen ECOWAS game da gudanar da zaben demokaradiyya cikin watanni goma sha takwas. Hakanan zai kasance mai muhimmanci ga gwamnatin rikon kwariya ta cika alkawarin da ta ɗaukar wa mutanen Mali don ƙarfafa shugabanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da sake fasalin ayyukan zaɓe da kuma aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a mali ta shekarar 2015 jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft ya jaddada cewa amurka ba za ta yarda da ikon soja akan hukumomin farar hula ba da jinkiri ga zaɓe ko zaɓukan da ba sayi hanci dole ne zaɓe ya haɗa da cikakken tasiri da taka rawan mata da waɗanda suka rasa muhallansu da 'yan gudun hijira da matasa da kuma ƙungiyoyin arewa da aka ware. Ƙasar Amurka na tare da mutanen ƙasar Mali kuma ta ware dala miliyan hamsin da hudu a matsayin wani sabon tallafi ga ƙasar ta Mali. Kakakin Otis ya ce mun yi imanin cewa ɗorewar dimokuraɗiyya da ci gaban tsaro a Mali na da matuƙar mahimmanci ga makomar yankin Sahel. a matsayinta na abokiyar kawancin mali sama da shekaru 60 amurka za ta yi aiki tare da duk waɗanda suka himta ga wannan burin yanzu lokaci ya yi 'yan mali za su haɗu don gina kyakkyawar makoma mai kyau ga kowa wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau. To da haka masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin kwanni na jamhuriyar Nijar. Masala.